a samu wacce nake ƙauna gida in zaman mu yo mana daɗi zamu kora guda mi zaman mu na dangi ko dan mu isa da duka kula ta na halinki ko yaya na ma ina so siga dan halinki yau rana ta farko ki jara gama ke ce da mulki sannu